haka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashin hausa na radio france international shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan batun koma baya da kungiyoyin kano filas da kuma katsina united suka samu a gasar premier nigeria inda yanzu haka dukkaninsu suka koma ajin gajiyayyu wato matakin gasar nnl A ƙarshen watan Yulin da ya gabata ne dai aka kammala gasan ƙwallon kafa ta Premier Najeriya wato gasa mafi girma a ƙasar inda ƙungiyar Rivers United ta lashe yayin da Plateau United kuma ke biya mata a mataki na biyu. Abin da ke nuna cewar su ne ƙungiyoyin da za su wakilci ƙasar a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka da ke tafi. Da mu buga To sai dai kuma wani abin tarihin da za a jima ba a manta da shi ba a gasar shi ne yadda manyan kungiyoyin da suka fito daga arewacin kasar suka gamu da koma bayan afkawa mataki na biyu wato Kano Filas wadda ta taba lashe gasar har sau uku a jere da kuma babbar abokiyar hamayyata wato Katsina United. Wannan dai shine labari mafi muni ga magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi a Najeriya, kuma labarin da ya zama abin tattaunawa ga masu sharhin ƙwallon kafa a ƙasar, lura da yadda manyan ƙungiyoyin suka gaza kai bantansu. Da fara bari mu soma da ɓangaren Katsina United, don jin ko me suke ganin ya ja musu wannan koma baya? Malam Nasiru Gide shine mai magana da yawun ƙungiyar. za mu iya cewa siyasa ta shigo cikin harkar wasanni sakamakon wasu wasanni da aka samu musamman wasan da kada da eyimba a garin abba na eyimba kana akwai wasanni da ita kanta naija tornadoes ta buga to amma dai hakan ba zai sa mu ce dalilin wannan ne ya sa muka samu kanmu a halin da muke ciki ba sai dai illa iyaka kwallo dama in ka hito ta to akan abu uku kake ko ka ci ko a cika ko kuma ka buga kunnan doki to amma insha Allahu kamar yadda muka samu kanmu a halin yanzu ba shine karshen kwallo a jihar Katsina ba ba kuma shine karshen ita wannan kungiya ta mu ta Katsina United ba sai dai illa iyaka zai zama kamar wani kira da aka yi ma ita kanta shugabancin hukumar gudanar da kwallon kafan ta katsina united da su kansu 'yan kwallon na su tashi tsaye kana a maido da su kansu karsashin 'yan kwallon a dawo masu da shi a zuciyarsu ko shakka babu wannan hali da aka tsinci kai bai wa bangaren kano filas daɗi ba gani yadda kungiyar ke karkarewa a matakin 'yan ukun farko a gasar a duk shekara Malam Bashir shi ne shugaban magoya bayan ƙungiyar Kano Filas ga kuma abin da yake cewa. Yanayi ne wanda ke gaskiya mara daɗi kuma wanda ke kowa yana cikin damuwa saboda shekara da shekaru wannan kulawa na wani kungiyar kwallon kafa na Kano Filas ya wuce wannan yanayin ba a tunaninsa. Domin ko da kulab goma ake wurgawa a kowace shekara mu kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas ta murga mu wuce wannan wannan wajen. Na san masu saurare na za su iya ba za su manta ba cewar shekara biyu kenan kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas tana yin wasanninta a waje yawancin wasanni a kaduna wasu an yi su a abuja wasu an yi su a katsina amma duk da haka kungiyar kwallon kafa ta kano filas season din farko sun yi kokari na biyu aka sami irin wannan matsaloli sannan abu na biyu da nake ganin cewar ya shi ma shi ne wanda ya taimaka aka samu wannan matsala shine kamar yadda wasu marasa da'a da suka zo a wasan katsina an daɗe a tarihin kungiyar kwallon kafa ta kano filas ba a sami yanayi mummuna irin wannan ba wannan ya janyo kungiyar kwallon kafa ta kano filas a ƙara dauke ta da kano sannan kuma aka dauke mata point uku kuma abu na gaba da nake ganin shine cewar a kamar yanayi na kuɗi ƙungiyar ƙwallon ƙwarta ta wasu lokutan tana samun kanta a cikin rashin kuɗi sannan abu na gaba an yi recruitment na 'yan ƙwallo wayanda ike gaskiyar magana daga baya an gano cewar da yawa daga cikin 'yan ƙwallon da aka yi recruiting gaskiya ba za su iya taimaka ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta kano pillars ba ma'ana ba standard ɗinsu bai kai su dinga buga ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta kano ba uwa uba shine kuma a haɗin kai gabaki ɗaya an samu rarrabuwa za a ga cewar ba a haɗu gabaki ɗaya an dafa wa kulab ɗin ba ta yadda ike zai fita cikin wannan yanayin ba to kaga wannan abubuwa ne wanda suke gaskiya dole in ba da addu'a ba ci bayan da a samu ba ba ne saboda gaskiya wannan abubuwa sun taimaka an samu kai a cikin yanayin da aka samu yadda kuke amma dai abin da ake gani ya taka rawa wajen mai da hannun agogo baya shine rashin da'ar magoya bayan kungiyar ta Kano Filas wanda ya ja aka ɗauke su daga Kano zuwa jihohin Kaduna da Katsina har ma da Abuja don ci gaba da wasannin su a can. To sai dai a cewar Rabiu Abdullahi, sakataren magoya bayan kungiyar Kano Filas ya ce gaskiya suna da jagame da wannan zargi. gaskiya a matsayina na sakatare magoya bayan irin waɗannan zantattakar da ake ta yi ni ba na yarda da su gaba ɗaya magoya bayan mu mutane ne masu da'a mutane ne waɗanda suka canja daga yadda ake kallon sa a da akwai abin da ma mutane ba sa ganewa duk fa mutumin da bai rijista da mu a matsayin magoya baya ba to mu ganin ganin sa muke mu ba magoya bayan mu bane to ire-iren waɗanda suke irin wannan halayyar to na tabbatar wa mutane ne waɗanda ba sa rijista da mu ba sa zuwa tararkan mu na bita da muke yi ba sa zuwa da duk dokoki da suka fito daga fifa da ko ina na kafin na an suka zo da muke tara mutanen to wannan mutanen fa ba sa zuwa kuma su ne suke zuwa su yi waɗannan abubuwan waɗanda su ba ma kallon da yake kasu filin ba to kuma waɗannan su ne fa ake alakanta su da mu ana cewa magoya ba mu da to mu kuma na so in tabbatar ma shi yasa wannan shekarar ma ta ta kakar wasa da za a yi muke so mu tabbatar muku cewa mu yanki a kanmu hukunci a congress da muka yi last za mu yi rijista kwanan nan za mu buɗe rijistar mutane ta ko'ina wanda mutum in yana sha'awar ya zama magoyan ba wanda za mu ringa tafiya da shi sai mun masa rijista mun san inda yake mun san halayyarsa sannan za mu ce mun yadda da kai To kafin mu je ga mai sharhin mu na yau, bar ko mu ji daga magoya bayan kungiyar ta Kano Filas, shin koya suka ji da wannan hali da suka tsinci kai? Sunana Faruk Siraji wanda aka fi sani da fariki photography halin da mu ta kano pilas ta tsinci kansa a wannan yanayi muna cikin bakin ciki muna alhini muna kuka muna ɓacin rai kuka na fili da na ɓoye saboda wani abu ne wanda a iyaka shekarunmu ba mu taɓa gani ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kano pilas a ce ta tsinci kanta a jin gajeyu wannan abu bai man daɗi ba kamar fa yanzu ka ce ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ko barcelona ko manchester ko wani babban kulab ya tafi ajin gajeyu sunana jamilu yakubu mu dai a gaskiya mun tsinci kanmu a cikin kunci da tashin hankali bisa wannan faduwa da muka daga premier ta najeriya kuma wannan abu ya zo ne sakamakon sakaci da shugabannin kwallon kafa na kano pilas wanda aka bawa ba su riƙe mana shi yadda ya kamata ba. Kai suna masana ke cewa game da fadawar waɗannan ƙungiyoyi na Kano da kuma Katsina? Muna tare da mai sharhinmu Ismail Abba Tangalash. to gaskiya abubuwan suna da yawa farko za mu iya cewa an yi naɗin sabbin shugabanni katsina united gwamnatin jihar katsina ta ba prince abdulsamad badamasi kano kuma aka ba siraji sha'abi hajan bul wanda ana ganin su dukkanin su ba su goge da harkan kwallon kafa da ya kamata a ba su jagorancin kungiyoyin gasar premier league musamman kungiyoyi irin katsina united da kano pilas wanda za ga duk kaka suna iya yin kokari a cikin wato gasar abu na biyu kuma akwai gwamnatocin jihohin duk da na san gwamnatin jihar jihar katsina ta yi kokari wurin ɗibo kungiyar kwallon kafa ta katsina united manya-manyan 'yan wasanni sabbin 'yan wasanni irin su tosin omoyele dukkanin sun buga kungiyar ta katsina united a kakar bara ga irin su destiny ashadi amma a bangaren ita kano pilas gwamnatin jihar kano ana gani bata ba wa kungiyar cikakkiyar gudunmawa da goyon baya kamar yadda aka saba ganin gwamnatocin jihar na baya suna yi wa kungiyar ba a bangare na uku kuma wanda shine mafi mahimmanci magoya baya na katsina united da kano pillars kungiyoyi irin suka katsina united kano pilas sunshine stars da shooting stars sun yi kaurin suna wurin tayar da zaune tsaye a wasa kuma idan ka duba za ga cewa kungiyar katsina united wasa ta da kano pillars aka samu hatsaniya wanda magoya baya suka haddasa wannan hatsaniyan wanda za mu iya cewa babban matsala da farko da ita kano pillars ta shiga kenan da aka kwace mata maki uku wanda su ma magoya bayan katsina united din a kakar da ta gabata sun sha haifar da hatsaniya iri-iri wanda aka dinga cin tare kungiyar kwallon kafan ta katsina united to gaskiya za mu iya cewa magoya bayan kungiyoyin ma guda biyu ba su tallafa wa kungiyoyin wurin ganin kungiyoyin nasu sun samu ci gaba da tsayawa a gasar ta Premier League ta Najeriya. To baki ɗaya abin da shirin na wannan mako ya kunsa kenan a madadin abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman ma Abubakar Isa Dandago da ya taimaka wajen haɗuwar shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.